Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a nomad fm dalal fm niya sai kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zango fm a birnin yamai a ƙasar ghana za a iya kama mu alfa radio da ke kumasi a koda yaushe za ku iya kama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi ɗaya da watan Septamba shekarar dubu biyu da goma sha tara. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. To da safiyar yau Lahadi cibiyar sa ido akan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci wasu sassan arewa maso yammacin Bahamas a yau. Ƙungiyar Taliban ta sake kaddamar da wani farmaki a kan birni na biyu a Afghanistan cikin kwanaki biyu, duk da cewa an kammala zagaye na tara na tattaunawa da suke yi tsakanin su da Amurka a kan kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Masu zanga-zanga da ke muradin dimokuraɗiyya a Hong Kong sun fara tattaruwa a wata tashar motocin bas da ke tashar jiragen saman birnin don su gudanar da wani gangaman. To a cikin shirin namu na yau za ku ji rahoto a kan kaɗan daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwar mata masu juna biyu. Sannan kuma a jamhuriyar Nijar hukumomi sun gargaɗi mazauna unguwannin birnin Yamai da ke gabar kogin Nijar kan barazanar ambaliyar ruwa. Bayan haka za ku ji rahoto inda sabon ministan noma na Najeriya ya yi magana a wani taron hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta Najeriya. Muna kuma tafe da rahoto a kan zargin da ta biyo bayan kama wasu matasa 'yan arewacin ƙasar Najeriya da aka yi a ƙarshen mako a Lagos. Daga nan kuma za ku ji shirin idan kwaya ta narke fa wanda mohammed Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Da safiyar yau Lahadi, cibiyar sa ido a kan mummunar guguwa ta Amurka ta faɗi cewa mahaukaciyar guguwar Dorian za ta kusanci wasu sassan arewa maso yammacin Bahamas a yau. Ana sa ran guguwar za ta dararwa tsibiran Abaco da tsibirin Grand Bahama. Cibiyar ta kuma yi hasashen cewa mahaukaciyar guguwar za ta kusanci gabashin gabar tekun yankin Florida gobe Litinin da yamma zuwa daren ranar Talata. A jiya Asabar yankin arewacin Bahamas ya fuskanci iska mai karfin gaske da ke tafa da guguwar abinda da ya sa akan tilas aka fara kwashe jama'a aka kuma rufe otal-otal da tashoshin jiragen sama a cewar hukumomi. Kungiyar Taliban ta sake kaddamar da wani farmaki a birni na biyu a Afghanistan cikin kwanaki biyu, duk da cewa an kammala zagaye na tara na tattaunawa tsakanin 'yan kungiyar da Amurka akan kawo ƙarshen yakin Afghanistan. Jami'ai a Lardin Bagland sun ce mayakan na wajen babban birnin Lardin. mai magana da yawon kungiyar taliban zabihullah mujahid ya ce mayakan kungiyar su sun afka wasu wuraren jami'an tsaron afghanistan a kusa da paul kuma yanzu haka suna cikin babban birnin lardan An yi wa gidan gwamnan lardin ƙawanya kuma dakarun gwamnati sun yi asarar rayuka sosai a cewar Mujahid. A jiya Asabar da Asuba 'yan Taliban suka kai wani mummunan hari a kan babban lardin wato birnin lardin condos daga bangarori daban-daban abinda ya haddasa musayar wuta mai zafi tsakaninsu da dakarun gwamnatin Afghanistan. Masu zanga-zanga da ke muradin dimokuraɗiyya a Hong Kong sun fara tattaruwa a wata tashar motocin bas da ke tashar jiragen saman birnin don su gudanar da wani gangaman. Hukumomi a halin da ake ciki sun dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa zuwa tashar jiragen sama, ko da yake jiragen kasa daga tashar zuwa wasu wurare na ci gaba da aiki. A yayin da hukumomi a Hong Kong ke nazarin asarar da aka yi cikin daren jiya sanadiyar masu zanga-zangar adawa da gwamnati, jami'ai sun kare matakan da 'yan sanda suka dauka a yayin da birnin ya turnike da hayaƙi ya kuma cika da matasa da ke gwagwarmayar neman sauyin dimokuraɗiyya. A yayin da masu zanga-zangar suka dinga jifar 'yan sanda da duwatsu da wasu ababen fashewa da kuma toshe hanyoyi, 'yan sandan sun mai da martani da barkunan tsohuwa da kuma wata mota mai feshin ruwa da duka akwai lokacin da ma suka harba bindigogin gaske. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni a yanzu na bayyana cewa akalla mutane bakwai aka kashe wasu su 21 kuma suka jikata a wani harin harbin kan mai uwa da wabi da aka kai jiya asabar a yammacin jihar texas a cewar jama'ai shugaban 'yan sandan garin odessa michael jack. ya kira ranar jiya mai muni bayan mace-macen da aka samu sakamakon harbi a odessa da kuma midland da ke kusa duk a jihar ta texas 'yan sanda sun ce lamarin ya faru ne a lokacin da mutumin da ake zargi da kai harin ya kwace wata motar kai sakonni ta hukumar ups daga nan ya fara zagayawa da motar yana harbin jama'a maharan wanda aka bayyana cewa bature ne mai kimanin shekaru talatin da haihuwa an harbe shi har lahira bayan da wani dan sanda ya datse shi a wani wurin ajiye motoci na wani gidan silima a cewar hukumomi sai dai ba su bayyana dalilin kai wannan harin ba wanda har da 'yan sanda uku cikin waɗanda suka jakata mr jack ya ki ya bayyana sunan dan bindigar haka kuma hukumar 'yan sanda ba ta fitar da sanarwa a kan shekarun waɗanda harin ya shafa ba da kuma halin da suke ciki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A wani taron karawa juna sani da aka yi a jihar Bauchi. Kwararru kan harkokin ayyukan lafiya tare da haɗin gwiwar cibiyar ba da tallafi ta ƙasa da ƙasa da ke Amurka wato USAID sun bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwar mata masu juna biyu. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Abdulwahab Muhammad. makasudin taron shine janyo hankulan al'umma dangane da hadarin da ke tattare da yawaitar mace-macen mata masu juna biyu a sabili da rashin samar da muhimman kayayyakin inganta lafiyar mata masu juna biyu da ke kai su ga mutuwa a lokacin haihuwa. Malam Muhammad Bello Mustapha shine daraktan sashen samar da ayyukan lafiya a matakin farko a ma'aikatar lafiya a jihar Bauchi. ya zayyana ababen da ke haddasa mutuwar mata masu ciki. To abin da yake kawa mace-mace a mata masu ciki shine zubar da jini bayan an aihu. Har jinin ta ya kare to nan zai iya kawowa mace-mace in har ba a aihu a asibiti ba. sannan kuma du bayan wannan mata ya kamata suna zuwa awu ana gwada jininsu ana gwada fitsarinsu to sannan abubuwan da ke kara kawa mutuwa a mace kuma kamar waɗanda suke zuwa suke zubar da ciki wanda suke zuwa su zub da ciki haka in mace ta ɗau ciki kamar za a iya cewa ko cikin shege ko wani abu a je gurin wanda bai dace ba shi ba likita ba ne to a wannan kaga to za a iya samun matsala inda mace za ta iya zuwa ta rasa ranta to amma dai yanzu alhamdulillahi a gwamnatin tarayya ta karkashin national primary care development agency ta kaddamar da dokar ta ɓaci a kan mace-mace na mata da ƙananan yara a dangane da wannan yanayi ne cibiyar ba da tallafi na ƙasa da ƙasa da ke amurka wato usaid ta kawo ɗauki don wayar da kan jama'a kamar yadda jami'in cibiyar a jihar bauchi malam muhammed bello inuwa ya shaida mini tallafin da muke bayarwa ya kasu kashi-kashi tallafin nan ya zo ne daga gwamnatin <clears throat> america mai suna uh, united states agency for international development wato usaid wanda namu uh, ya faɗo ne a ƙarƙashin lemar wayar da kai ɗakarwa da kuma isar da saƙo ne wajen canza rayu to so kaga yanzu kawai a jihar bauchi akwai ɓangarori na usid wanda za mu ce kafan murhu ne guda uku wanda suke aiki a nan to a ƙarƙashin wanda ni nake jagoranta misali a nan jihar bauchi shi ne su wane ne za mu yi aiki da su yaushe ne za mu yi aiki da su wani hanya za mu bi wajen yin wannan aiki da su kuma wane ne ko su wane ne za mu tunkara wajen ganin cewa an wayar da musu kai wanda shi yasa muka ga kamata ya yi a shigo da masu ruwa da tsaki a ciki tunda wannan abun ƙarƙashin gwamnati ne to a wannan bangare sai mu ga cewa akwai malamanmu na addinai wanda ya kamata mu yi aiki da su tunda su suke faɗa aji yi kuma da masu ah, gidajen rediyo da sauransu tunda abu na faɗakarwa mu ba za mu iya isa ko ina ba ko lungu da saƙo a jihar bauchi amma in akwai rediyo ko kuma tv muna ganin cewa duk abin da wani malami ya faɗa zai samu isa lungu da saƙo cikin sauƙi da sauransu wani gidan gwamnan jihar bauchi hajiya aisha bala muhammad ta halarci taron inda ta buƙaci mata da su karɓi wannan shiri da hannu biyu ya kamata uwana na mana albishir da cewa ya kamata mu karɓi wannan wannan ci gaba da ya zo mana jihar bauchi da hannu biyu domin gujewa yawaita mace-mace da muke samu a wannan jihar namu sannan muna gode wa shugabanni wayannan kungiyoyi na cikin gida da na kasashen waje da suka ba da haɗin kai da su da lokutan su mu ma za mu yi ƙoƙari gwamnatin jihar bauchi a matsayina na first lady uwar jihar bauchi na mana marhabi da wannan shiri kuma kofa na abu ta take insha allahu a kodayaushe aka nemi mu za mu fito za mu taimaka kuma za mu irin abubuwan da ya gudana kenan a taron wayar da kan al'umma a dangane da abubuwan da ke haddasa mace-macen mata masu juna biyu abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya da Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka gargaɗi mazauna unguwannin birnin Yamai da ke gabar kogin Nijar su kasance cikin shiri sakamakon lura da yadda kogin ke ci gaba da batsewa a wani lokaci da ma'aikatar hasashen yanayi ta sanar cewa ta yiwu a ƙara samun ruwan sama sosai a watan nan na Satumba. Ga Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. har zuwa shekaran jiya juma'a ma'aunin mizanin zurfin ruwan kogin isa wato flav niger na nunin abin ya zarce santimita 600 lamarin da masana ke ganin sa tamkar wata alamar da ke fayyace barazanar ambaliyar ruwa a nan yamai inda wannan kogi ya ratsa gari akan hanyar sa ta zuwa najeriya saboda haka gwamnan yamai isaka hassan karanta ya gargadi mazaunan unguwannin gabar kogin na kwara su kasance cikin shiri inda muke yau da sayan 6 cm cm 603 idan an yi ruwa nan zuwa da lasar ko da dare allah kada ya san abin nan da za su yi shi yasa nan a fannin gwamnora muka kirawo masu anguwa na saga na gamkale na nyalga na kirkasoyi na nanware na eh, neni da lamurde don mu ba su waɗanga bayani su ma da gaugawa su koma wajen al'umma su gaya musu halin da muke shi kan ruwa su yi mana banna har ta kai ga kashe mutane kowa da kowa ya shirya dama dai a bayanan da ta bayar a wannan mako ma'aikatar hasashen yanayi ta hango cewa za a iya kara samun saukar ruwan sama sosai a cikin wannan sabon wata da muka shiga yayin da rahotanni daga kasar mali ke cewa ambaliyar ruwa ta afkawa yankuna da dama wanda kuma ka iya zama dalilin buɗe madatsun ruwa a garuruwan da ke kan hanyar wannan kogi an ruwa kwanakin ga cikin gunduman tera da telebel shiyasa sirba da goruwal sun kawo ruwa da yawa idan kwanakin baya ai muna waya an gaya muna abin ga can kasan mali hali ruwa sun zubulo sun yi hasara shi yasa nan muna ma mutane galgadi su janye da maza. Sai dai a nasu bangare kungiyoyin kare hakkin jama'a na ganin ya zama wajibi gwamnatin Nijar ta dage haikan da daukar matakan baiwa 'yan kasar kariya. Kabiru Isa shine shugaban kungiyar MGCPS. na wani yara ta ga gwamnati na ita ta kula da al'umma ta kula da dukiyar al'umma kuma ta kare al'umma. To waɗannan al'umma idan za a bar su da hankalin kansu ina ganin cewa ba za su tashi ba. To gayya zamanto hukuma ta yi sakaci ya kamata waɗannan mutane ko cilasa ne a tanada inda kamata a ce su tahi. Saboda domin a kare su a kare dukiyar tasu a kare al'umma kuma da wasu ciwoce-ciwoce rashin laya saboda kasan wannan abu yana zakwa da rashin laya da haddasa wasu abubuwa da yawa haka. A shekarar 2012 wata mahaukaciyar batsewar kogin isa ko kuma kogin kwara ta ruguza dubban gidaje har ma da shafe wasu unguwannin birnin Yamai lamarin da ya sa hukumomin Nijar da bankin duniya gina ganuwa biyu a gabar kogin sai dai a yanzu haka waɗannan ganuwa na gab da nutsewa a ruwa lamarin da ke ƙara jefa mazauna shiyar bayan ruwa cikin zulumi. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Niger. To a gaida Suleiman Mini Barma sai kuma a Najeriya inda sabon ministan aikin noma na kasar ya ce jamhuriyar Nijar ta fi Najeriya samar da ingantaccen irin shuka. Nasiru Adamu Alhikaya ya aiko mana da ƙarin bayani. Sabon ministan aikin noma na Najeriya Sabon Nono ya ce jamhuriyar Nijar ta fi Najeriya mallakar ingantaccen irin shuka duk da yadda Nijar din ke da yankin hamada mai faɗi. Na nono wanda ya shiga ofis ba da bata lokaci ba bayan rantsar da shi na magana ne a taron hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta Najeriya. If you look very carefully, even Nijar our closest neighbor, Cote d'Ivoire, almost all these francophone countries, they have better quality seeds than us. Kaɗo misalin Nijar, Cote d'Ivoire da yawancin sauran ƙasashe renon Faranshi sun fi Najeriya samar da iri mai inganci. Ministan ya nuna damuwa cewa ga dai hukumomin bincike da masana kan lamuran noma, amma labari kawai ake yi. Ba a samar da iri mai inganci da zai nausa noma gaba ba, kamar yadda India ta yi nasarar zama mai nomawa da fitar da alkama kasashen ƙetare. Kazalika nono ya nuna yadda ba a mai da hankali kan wani itace mai albarkar gaske, wato icen gawo, wanda baya ga samar da taki yakan taimaka wajen yaƙi da hamada. In Nijar, prime minister you cannot touch gawo without permission a Nijar ko kai dan prime minister ne baka kai sake sare icen gawo ba amma gashi yan Nijar suna shigowa Najeriya suna kada icen bayanan ministan da alamu sun sa membobin hukumar kula da irin tsumewa don suna ganin najeriya na kan gaba da kasashen da ministan ya ambata a bangaren samar da iri mai inganci daya daga cikin membobin kula da hukumar ibrahim musa ya ce in ana maganar najeriya wajen iri ko noma ba za a ɗauko misalin wata ƙasar makwabta ba yanzu tun daga sokoto har zuwa rivers tun daga lagos har zuwa maiduguri daga kasashen waje ake shigowa da amfanin gona kuma shugaban ƙasa ya ce duk wani abu wanda ya shafi amfanin gona da muke da shi a najeriya ainihin tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa a kai ta janye in ka haɗa wannan maganar da kuma kwamitin wadata ƙasa da abinci da shugaban ƙasa shine shugabanta gwamnan kebbi shine mataimaki dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a jihar kebbi dubban biliyoyi da gwamnatin tarayya ta ɗauka ta zuba a anko baruwa sama da manoma mutum dubu ɗari uku suna amfana ka ce an yi magana babu iri a najeriya wato wannan kuɗin tun daga farkon hawar wannan gwamnati daga alif 2015 zuwa yanzu wato zubar da kuɗin ake yi aikin noma baya farfadowa sai yanzu za a farfado da shi sai yanzu a samu irin da za a shuka duk mutanen Najeriya mutum kusan miliyan 200 da wani abu ƙasa suke ci ba abincin da muka shuka muke ci ba tunda an rufe boda a hana shigowa da shinkafa a hana shigowa da abubuwa da dama kuma yanzu muna yi muna ci muna rayuwa ko baka cin abinci sau uku a rana a ina aka samu wannan abincin da kasashen waje aka fito da shi da masarar da muke ci da dawar da muke ci da waken da muke ci gabanin Najeriya ta gano fetur kasar na dogara ne kan noma da kiwo amma yanzu ba a ma samun ga maciji tsakanin manoma da makiyaya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaishe da nasiru adamu yan hikaya yanzu kuma bari mu je kudancin Najeriya. 'Yan arewa da masu fafatakar kare hakkin bil'adama a Najeriya sun ɗaura laifin tururuwar da matasan arewa majiya ƙarfi ke yi zuwa kudu maso yammacin Najeriya domin cirani a kan shugabannin arewa marasa hangen nesa. Wakilin muryar Amurka a Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. ko da yake tuni rundunar 'yan sandan jihar Legas ta saki matasan 'yan asalin jihar jigawa da tun farko aka kama bisa zargin cewa watakila masu mugun nufi ne ko kuma sun shigo jihar ta Legas da wasu makamai kakakin rindirin 'yan sandan lagos gsp bala elkana ya yi mani karin haske ran talatin ga watan Agusta. na wanga shekarar muka sami labari daga ma'aikatanmu da ke tax force cewa sun kamo wata trailer dauke da mazaje kusan 121 masu eh, kimanin shekaru goma sha shida zuwa talatin da biyar da kuma babura guda arba'in da za su shigo cikin jihar lagos to labarai ne da yawa na ta shigowa wasu na cewa wai ah, nan ayan ta'adda ne waye muka ci a kawo su headquarter magan ko waye su muka sa bangaren mu na bincike su bincika kowannen su aka bincika motocin aka duba jikinsu duka ba makamai jikinsu sannan aka bincika kowanne ɗayansu mun kuma gano cewa ai gaba ɗayansu ma sun fito ne jihar jigawa kuma kasuwanci ya kasu don akwai 'yan kabu-kabu cikinsu akwai wanda kasuwanci suke kowa da sannan da ya kawo shi lagos wasu mazaunin lagos ne ma sun je gida ne za su dawo so duka wannan dai ba aikata laifi suka zo ba kasuwancin su ya kasu don haka muka sake su kowa ya wuce inda zai ta yi. To ya shugabannin al'umma arewacin Najeriya ke kallon wannan lamari tambayar kenan da na yawa Alhaji Ado Dan Sudu shugaban ta kungiyar gaban Arewa mazauna Legas da kuma kudancin Najeriya. Muna bakin cikin abubuwan da suke faruwa a Lagos ake kama ainihin 'yan arewa a jihar Legas wanda kuma 'yan Najeriya ne ba baki ba ne kamar yadda ake cewa baki ne to ko da ma bakin ne ai ba haka ya kamata ba. kuma wajibi ne mutanen da suka kawo wannan information cewa waɗannan mutane ko sun shigo da wani makamai ne a kama waɗanda suka kawo wannan labari idan kuma ba a kama su ba to ya nuna su ma'aikatan da suka kama su ba su san aikin su ba kuma suna son su kawo matsaloli ne su ma masu fafirka kare haƙƙin adama, irin su comrade musa jika na kungiyar amnesty international ya ce irin wannan kamu cin zarafi ne na bil adama, wanda bai kamata hukumomi su zara ido ana kallo ba tare kuma da ɗora laifin a kan shugabannin arewacin najeriya muhimmin abin da za ka duba shine sai ka kalli ita arewa a yanzu wani hali take ciki tana cikin hali ne na fatara da talauci wanda yake duk mutumin da yake cikin arewacin Najeriya a yanzu in talaka ne kuma ba dan siyasa ba ne kuma ba ma'aikaci ne wanda yake gawurtacce ba to yana cikin halin ha'ula'i saboda haka mu muna kallon cewa wannan yanayi da 'yan arewa suka tsinci kansu na zuwa kasashen yarbawa da kuma kasashen su ibo a nan najeriya mu muna kallon cewa tsaban talauci ne da kuma rashin abin yi da gwamnatocin arewacin najeriya ba su ne da hankali a kan shi ba farko dole mu kalli muhimmin al'amari wanda shine ginshikin kowace irin gwamnati a duniya shine abin da ya shafi tsaro din nan kaga kudancin ƙasar nan sun fi mu samun tsaro da kuma duk abin da ya taso za a ga gwamnatocinsu da sarakunansu da fastocinsu sun taso sun yi magana a kai domin su kare muradun mutanensu da kuma mutuncin mutanensu da kuma haƙoƙinsu na matsayinsu na 'yan adam amma munan saɓanin arewacin najeriya na farko babu tsaron babu aikin yi babu cikakken abincin ma da zaka ci babu cikakken kulawa wanda ike yake nuna cewa kai mutumin arewa ne kuma mutumin da ka zaɓa yana ƙoƙarin ya kare lafiyanka da dukiyanka da kuma ranka dukkan mun rasa waɗannan abubuwa. Masu sharhi dai na fargaban cewa irin wannan kame da ake wa 'yan arewacin Najeriya a kudancin kasar kaɗan ne daga irin abin da zai iya biyo baya muddin jihohin yammacin Najeriya suka fara amfani da ƙungiyoyin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankunan su kamar yadda yanzu dai suka ƙuduri niyyar fara gudanarwa. Babin Jibrin Murya Amurka daga Legas. To shi ma baban gida Jibril a gaishe shi. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha daya da minti ashirin da biyu na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wannan makon, shirin namu zai kawo muku hira ta musamman da wakilin Mahmud Ibrahim Kwaryayi da Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLA ta jihar Kano da ke Najeriya. Shugaban ya yi ƙarin haske a kan taron da shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na kasashen afirka suka gudanar a abuja babban birnin tarayyar najeriya akan yadda za su magance matsalar tsaro da safarar muggan kwayoyi a nahiyar mahmud gareka Dr. Ibrahim Abdul shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri da kula da sha'anin tsaro na kasashen Afirka sun yi wato taro a Najeriya a Abuja inda suka tattauna game da abubuwan da suka shafi harkokin tsaro suke da nasaba da harkokin nahiyar gaba daya kasashen afirka din daga ciki sun taɓo batutuwan da suke da nasaba da wato wannan ta kafa ta social media wato kafofin sada zumunta sun ce suna ɗaya daga cikin batutuwan da ko kuma al'amarin da yanzu suke ma nahiyar afirka wato barazana musamman yadda ɓata gari suke amfani da su wajen yin aikace-aikacen su sannan sun yi magana kan abin da ya shafi kuɗaɗe waɗanda ake ƙoƙarin haramta ci kuɗaɗe da ake ƙoƙarin halatta su ta wasu sigogi sannan akwai batun abin da kuke yaƙi da shi na wato fatauci da shan miyagun ƙwayoyi ko ta'ammali da ababen sanya maye tun da shugabannin afirka ko kuma shugabannin hukumomin tsaron nan na bayanan sirri da sha'anin tsaro sun taru sun koka suna neman kuma a neman mafita don kasashen afirkan su wato tsaya da kan su tsira daga waɗannan miyagun aikace-aikace yaya kake ganin ta fuskar yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi za a iya cin nasara a waɗannan ƙasashe na afirka kamar yadda su shugabannin hukumomin nan suke ƙoƙarin a samar da wani daftari na baida to yadda ake ƙoƙarin shine kamar yadda kuka sani kwaya harkan kwaya da safaransu suna cikin manya-manyan laifuka wanda wanda ake ta'ammali da su da kuma kudaden su ana amfani da su na bude kamfanoni da a wanke su saboda an nuna mutane cewa an same su ne ta hanya ta gari ba ta hanyar kwaya ba sauran abubuwan su ne kaman cin hanci da rashaya kudaden da aka sace na gwamnati aka fitar da su kasan waje su ma a wanke su a je a rika yin wani business wanda idan aka tambayi mutum ina ka samu kuɗi sai ce business na yi sai kuma irin masu fataucin mutane da kuma masu satan mai da sauransu duk wa'annan laifuffukan ne gaba ɗaya wanda ake haɗa su kuɗin da aka same same sai a fidda su a kai su kasashen waje irin wayannan kasashen wajen da suke yadda a kai kowanne kuɗi ne ko mai kyau ne ko mara kyau su dai a kawo musu kuɗi cikin wajen su kawai so kokarin da ake su ne na wannan kungiyan kungiyoyin tsaron shine a samu haɗin kai tsakanin kasashe da kasashen da aka boye kuɗin da su kuma da aka sace musu kuɗin ko kuma da su kuma waɗanda aka ɗauki kuɗaɗen kwaya for instance na kwaya din aka je aka ajiye a can wajen da za a iya dawowa da su tun da su wannan laifin an fara su an yin su a Najeriya sai kuma karshen laifin sai aka kara shi a kasashen waje so ya za a samu wata kyakkyawan fahimta tsakanin wayannan kasashen guda biyu dan a dawo da wannan kudaden ma zai yi ne su ma wancan kasan samu dan wani abu cikin su tunda su ma an yi laifi ne a kasan su can wajen da nan wajen shine ake so a samu kyakkyawan fahimta to idan aka sami irin wannan fahimta yana nufin kamar manufa za a samu ta daftari wacce za a aiki kasashen za su yi aiki da ita bai daya ko kuma za a ce ga matakan da aka dauka ko ga yarjejeniyar da aka cimma kowace ƙasa ta je ta aiwatar da wannan tsari bisa tsarin dokokinta ka san akwai wasu abubuwa su yau idan aka ce jami'in tsaro ya gano wata hanya da masu laifi suke amfani da su da wanda ba abin nan dacen ba su sani ba kullum za ga ce akwai kasashen da su ba su taba sanin wannan hanyar ba so haka wannan haduwa din kowace kasa za ta fito da sabon yanayi da ta gane yadda masu laifi suke amfani da su don su bitin din masu jami'an tsaro sai a haɗa su waje guda kowa a rika raba ma kowa so kwanan da ake ana so a samu wani platform ko wani irin abin inuwa haka wanda ake za a rika tattara irin tsari bayanai a ciki wanda kowane kasa za ta iya bude cikin kwamfutan ta ta rika duba ta ga wannan ga wani sabon abu wanda bai zo nan Najeriya ba amma ana amfani da shi fa mutanen da ba su gane ba jami'an tsaro so mu muna so mu gane wannan hanya din akwai akwai kasashe kuma na turawa waɗanda suke da renan ingila ne irin su cayman island su st kitts su nevis su nauru su wane ne st bahamas wanda su kowane irin kuɗi ka kai musu su sun yadda kawai za su karɓi kuɗin nan ba tare da sun yi bincike sun san daga inda kuɗin nan yake ba ko na kwaya ne ko na safaran mutane ne ko na cin hanci da rashawa ne duk suna nan sun rike sun yadda su ba mutanen afirka don amfani da su wajen ayyukan ci gaba shi yasa ake kokarin da za a dawo da wayannan kuɗin. dr ibrahim abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban hirar. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya. daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Haɗakar dakarun ƙasashen da Saudi ke jagoranta sun ƙaddamar da farmaki ta sama yau Lahadi a wata cibiyar 'yan Houthi a kudu maso yammacin Yemen. 'Yan tawayen na Yemen da aka fi sani da Houthi sun ce gamayyar dakaran sun kai hari a wata cibiyar tsare mutane inda suka kashe mutane 60. Haɗakar ƙasashen ta ce ta kai hari akan wata cibiya a Damar inda ake ajiye jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami. Uh, yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Daniel Brown da suka hada shirin suka kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Zubair. Hadiza Kyari ke ce ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Restez branchés